shi tambayan da wani ya yi cewa ina zina da matan aure yaya zai tuba ya zai allah ya fi masa tutun da allah ya maka tunanin kafin mala'ikai mutu same ka ka yi tuba ka yi nadama ka bar wani aikin da kake yi a shirin zina shine zina da yin zina da matan aure mafi sharrin zina inda manzo Allah ya wasafa shi zina haram zina tashi hankali ne ranar tashin kiyama amma mafi sharrin zina shine ayi zina da mata aure ba ce ka je ka gaya mijinta ka taba zina ya fi ma a ka. ubangijinka ka yi tuba ka yi nadama ka fi cikin wani harka amma wallahi in ka kuskura lai kama ka kana ci gaba da zina da matan mutane a tashin kiyama maza ka mamaki domin zina hawa-hawa ne mafi shirin zina shi ne mutum zina da mata a wurin mutane wannan allah ya maka ga makatar kai dama kafin ma mutu ya zai same ka ko shirka ne mutum ya yi dama allah zai yafe masa amma zina da matan mutane tubansa yana da wahala akwai laifukan da ka shiga ciki da wuya ka fita to amma muna fata Allah ya sa ka gane shi hazan Allah ya sa ka zo har nan ka gane to Allah ya sa ka daina kai nadama kuma kai kuka ka ce istighfari kai duk wuraren da kake wannan wuraren ka guje shi kai nisa ka bar shi amma ba haka ba ai zaka dandana kodanka mafi sharrin zina kenan zina da mata aure Allah ubanji shirya da mu da kai baki daya